duniya makaranta kada ka bar aikin yau ka ce sai gobe gobe ai ta mai rabo ce kada ka zolayi masu aikata zunubi dukkanmu muna cikin suturar Allah ne amma ka yi musu nasiha da lafazi kyakkyawa duk masu laifi ba su kai fir'auna ba kuma duk masu wa'azi ba su kai matsayin annabi musa alaihi salam ba amma allah ya ce da shi ka gaya ma fir'auna magana mai laushi wataƙila zai karɓi wa'azi ko ya ji tsoron allah allah ya sa mu dace